Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wanda za mu kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawar da wakilin mahmud ibrahim kwarye da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar jigawa jasko alhaji rabiu khalid kan yadda suke sayarwa da manoma kayayyakin noma a faɗin jihar kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar inda Mahmud ya fara da tambayarsa kamar haka. Ka baya ga taki kuna samar da kayayyakin noma irin su iri da taraktoci da sauran maganin kwari da makamantansu. Wai ina kuke samu waɗannan kayayyaki ne? Mu a kamfanin Jasko muna ma'amala da manya-manyan kamfanoni. Wato duk maganin da za mu saya sai mun tabbatar cewa a wajen wannan manyan kamfani muka saya. Kuma akwai wani abu ɗaya. ba ma sayan maganin lokacin sai kusan wucewa expiration kenan sai maganin da yake sabo wanda yake zai iya ɗaukan ma kamar shekara biyu yana aiki wanda yake mu idan muka saya daman kayan mu baya da daya to shi ne bambancin kayan mu da kayan da zaka je da manomi zai je ya saya a kasuwa can. Dama can an san jigawa da manoma da aikin noma da sauransu. Amma babban kalubalen baya ga zancen takin nan me kamfanin ku yake yi wajen ganin cewa watakila manoman jigawa an wadata su da kayayyakin zamani da za a noma cikin sauki da sauri to a jihar jigawa alhamdulillahi mu kamfaninmu yana shigo da na'urorin noma kaga kamar a wannan shekarar ƙarshen shekarar da ta gabata zuwa wannan shekarar mun shigo da trakto-trakto kamar guda 60 akwai kuma ƙanana-ƙanana kasan idan ka duba babban manomi to kuma sai ka duba ƙarfin ƙaramin manomi to akwai ta hannu wacce muke kiranta fawatila ita ma mun shigo da ita kamar guda hamsin da biyar wato dama a baya gwamna ya shigo da wannan taraktoci kuma an shigo da wannan fawatilas to wannan ƙari ne aka yi kayayyakin nan da aka shigo da su ita gwamnati ta siya a wajen kamfanin nan ta biya mu ita kuma manomin da yake da sha'awa ta ba da dama ya cike fom a ƙarƙashin hukumar ba da abunan ta, jihar jigawa uh, empowerment wato eh, tallafi ko abunan noma nan noma to sai ka cike fom idan ka je a kudin tarakto din nan za ka ba da kamar kashi ashirin ka biya kudinta kashi ashirin ragowar kuma kudin za a barka ka tafi har shekara uku ka gama biya kamar lamuni ne mm. aka baka a cikin shekara uku ka biya ragowar kudin nan mm. to haka aka yi kowace na'ura aka kawo haka aka yi kaga mun kawo tarakto mun kawo ita wannan ta kananan manoma fawatila mun kawo ainihin wato wai ba wai idan ka gama ma noman baka abun nan ka gama a'a sai muka kawo injin da zai cashe ma kayan tresha bayan tresha din wannan akwai kuma kamar in ka duba bangaren shinkafa akwai yan injina na sassaka shinkafa wato a takaice kana yanke da gonarka ka zo ka sassake ka yi mai wato a takaice kasa a wannan injin ya cashe ma daga nan sai tukunya wato ƙananan ƙananan injinan wannan da muka kawo sai da muka kawo guda 660 za su yi za ka yi zazzabar eh, kayanka za kuma ka yi na kuɗi mm. idan ka yi na kuɗin nan ma ruwa a cikin wata ɗaya ka biya kuɗin wannan injin to saboda kaga idan ka duba wato an samarwa da matasa aikin yi da ka ce kun yi fasali a tsarin sayar da taki ɗin can akwai rahoton da ke cewa galibi masu ƙaramin ƙarfi ba sa iya samun takin nan yawanci manoma manyan nan da kuke ta magana su ne dai suke zuwa sai takin nan kamar yadda na gaya ma a jihar jigawa alhamdulillahi idan ka duba daga lokacin da muke sai da taki da damunan na ta faɗi zuwa yanzu idan zuwa ake ana sayewa takin wannan ko kuma mai ƙarfi ne yake sayan taki ko kuma mai ƙarfi ne yake zuwa ya kwashe taki da yanzu takin wannan da muka tanada da yanzu ya ƙare a yanzu haka nake gaya ma idan ka je kai a wani stan ma kana zaune za ga mai buhu ɗaya ya zo ya saya, mai buhu biyu ya zo ya saya, mai buhu uku ya zo ya saya. straight daga sto ɗin wannan idan ya saya sai gona saboda haka ka ga maganar ƙarancin taki a jihar jigawa babu ita kuma makasudin da ya sa aka tsara wannan kwamiti ɗin ai saboda a yi maganin kaucewar wannan kayan shi yasa sa muka sa wannan kwamiti din suna zaune a kofar shago kai idan ka zo za ka saya malamin gona fa ko ina muna da shi idan kai babban manomi ne malamin gona ya san daga cewa kai babban manomi ne saboda haka idan ka duba tsarin mu da muka yi tsari ne wanda yake mai kyau kuma wanda yake ainihin masu amfani da kayan ne suke zuwa suna saya a nan gaba ma so muke yi kamfanin da muke siyo ita kanta su tantan din wannan da dai sauransu tun da dai har mun fara maganar cewa su zo nan Najeriya su zo su kafa mana asimbulin plant na wannan tractor din wato cibiyar har hada eh, cibiyar har hada ita wannan abu ne a kawo kayayyakin a hada eh ita jasko ta zama fatina burin mu kenan eh, ta zama kun hada hannu mun hada hannu mm. Masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jule Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin